بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والطين والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسبيل السائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درس من أشرين دتوكس كينا أتكن ci gaba da tafsirin mu na suratul baqara yau 28 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429 wanda ya dace da 30 ga watan bakwai shekara ta 2008 ta miladiya za mu tashi aya ta 177 faɗin allah ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal Allah ya ce laisal bir laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala wal wannan shine qira'ar hafsu da hamza laisal birra da nasba ta birra wanda shine akan cewa shine sunan laisa shine shine khabaru laisa abinda yazo daga baya kuma shine sunan nata amma sauran jumhurul qurra da nafi da sauran sun karanta da raf'a akan birru laisal birru an tuwallu wujuhakum a qira'ar hafsu laisal birra an tuwallu wujuhakum wato an ay tawallikum wujuhakum fuskantar da fuskokinku ya zuwa ga ibalal al ya zuwa ga wato mahudar rana ko mafadarta laysa birra ba shine aikin nagarta ba a qira'ar jumhur kuma nagarta ba shine ku fuskantar da fuskokinku ba zuwa gabas ko zuwa yamma abinda ake nufi da albir da ake fassara shi da nagarta shine shiddatul ihsan wa jima'ul khairi kulli wato tsananin ihsani da kuma matattara alkhairi baki daya matattara alkhairi baki daya shi yasa ake yawanci ake magana in ana magana haƙin iyaye da kyautata musu ba kawai a cewa ihsanul walid ihsan ila walidain sai a ce birrul walidain saboda iyaye abinda ake musu dukkan matattara dukkan wani wato ba kawai mujarradin ihsani kyautatawa ba bane a isa matuka wajen kyautata musu kuma shi yasa ake ce ma aikin hajji in yi kyau ake cewa hajjun mabrur hajji wanda yake wato ya tara dukkan sukofi na nagarta idan za a yi maka addu'a sai a ce Allahumma ta'al hajjaka mabrura ko kuma a ce barra hajjuk wato hajjin ka ya zamanto aiki na nagarta albirru wato shine shine tsananin ihsani kenan da kuma tarin alkhairi matattara alhairi baki daya wanda abu ne wanda yake ko a larabawa sun riga sun san a lugar larabci in aka ce mutum ya yi abu na wato albirru ya yi abu na nagarta abu ne wanda yake kowa yana dage dantse kan yaje yana zage dantse don ya yi shi shi yasa ne ma allah maɗaukakin sarki yake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ba za ku cimma ba za ku cimma albirru ba wato matsayi na nagarta da kyautatawa da isa matuƙa wajen ihsani har sai kun ciyar daga abin da kuke so to da haka albir din a nan wajen Allah maɗaukakin sarki ya kore da cewa fuskantar gabas da yamma ba shine albirru ba ko kuma albirru ba shine fuskantar gabas da yamma mai bambanci tsakanin kira'o'in guda biyu in ka ɗauke shi a akan kira jumhur cewa albirru ba shine ku fuskanci gabas da yamma ba to in aka sanya shi shine sunan akwai laftul intiba akwai janyo hankali saboda albirru ɗin abu ne wanda yake sananne kowa yana ƙaunarsa kowa yana sa a yi yana ƙoƙari don ya same shi to yayin da aka ce ba wannan aikin na nagarta ba shi ne kaza ba ba shi ba ne to kowa sai ya tara hankalin sai ji me ake korewa a ce shi ne albirru idan ku a kira'a ta biyu ne wato an sanya fuskantar gabas da yamma wato ma'ana tintin ai ana ta magana an yi ta muhawara da yahudawa a kan sha'anin ƙibla sun ɗauki abin sun kambama shi yaya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da yana ƙiblar annabi ibrahim yana kiblar yahudawa sannan ya dawo ƙibla wadda yake ita ce kuma sabanin tasu da ya nuna yana kan ƙiblar wato sauran annabawa na yahudawa yanzu kuma ya dawo zuwa ga wata kiblar daban ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha sun dauki al'amarin qibla da muhimmancin gaske to da aka ce da da a qira'ar hafs sai zama to ita ake korewa a ce wannan abin da kuka dauka da muhimmanci ba shine na karka ba jihar da kake fuskanta a wajen sallah ba shine ba ba shine abin da zai kai kai zuwa ga samu nagarta ba wato ihtimami kula da irin shakliyar da abin da ake ce ma abtuqus wato abubuwa na alamomi da ayyuka waɗanda ake yin su ba mujarradin ayyuka ba tare da ruhin ayyukan ba wanda zai nuna idan ka yi aikin za a ce ai kai ma kana cikin wannan kamar wato alamomi ne na masu addini to wannan ba su ne ainihin aikin na din ba dukkan wani aiki na ibada mujarradin ka yi shi idan ya zamanto babu imani babu ingantattar aƙida to wannan aikin ba shine zai kai ka zuwa ga nagarta ba saboda haka an kore abinda yahudawa suke so su nuna cewa shine alamar addinin gaskiya allah ya ce to wannan ba shine ba inda kuke fuskanta sawa'un kiblar gabas ko wato kun kalli gabas ku yi sallah ko kun kalli yamma ku yi sallah wannan ba shine zai samu ku zamanto mutanen kirki ba sannan sai allah ya ce walakin birra nan wajen kira'a daya ce sai dai waɗansu sun karanta ta bitafifi lakin da walakin albirru hmm. sai ya zamanto cewar kenan a lakin din nan ta zamanto sunanta zamiru sha'an sai ya zamanto albirru shine a jumla sai ya zamanto mubtada wannan kuma ya zamanto abinda aka ambata daga baya ya zamanto ta to amma ra'ar jumhur walakin albirra Allah ya ce amma albirru. aikin nagarta man amana billah wanda ya imani da Allah to nan wajen sai aka ba da labari labarin ma'ana da suna wanda yake na zati labarin ma'ana da suna labarin aiki sunan aiki da zati kamar ka ce kamar ka ce da ka ce nagarta shine wani nagarta ko ai ba mutum ba to amma wannan uslubi ne na alkur'ani domin a nuna cewa a amfani da ismul da shi masdar akan ma'anar ismul fa'il ai walakin albir walakin albaru ko kuma walakin walakin mai isa matuƙa wajen albir mai sufanta da sufan nagarta shine man amana billah kuma wannan dama uslubi ne na alkur'ani akan zo da sunan aiki ya zamanto an kawo shi a bigiran mai yin aikin kuma yadda Allah ta'ala yake cewa kula kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in idan ruwanku ya zamanto nutsewa ai ana nufin nutsatsi in ya zamanto ruwan naku ya nitse in asbaha ma'ukum ga'ira nan almasdar bi ma'ana ismul fa'il ko kuma a ɗauke waɗansu suka ce a'a wannan mu mudaf cewa ma'anarsa walakin birra birru man amana billah nagarta ita ce nagartar wanda ya yi imani da Allah nagarta ba kowace irin nagarta ce nagarta a wajen Allah ba albirra nan sai aka ce al'adun nan lil ahad wato nagarta wadda take sanantacciyar nagarta a wajen Allah ita ce wannan nagartar man amana billah ai wato nagartar wanda ya imani da Allah saboda haka anan wajen sai a yi takdirin hadful mudaf wanda wannan fassara ta biyu ce abinda waɗansu masu tafsiri suka rinjayar domin cewar ya fito da ma'ana sawa'un mun ɗauki cewa albir dinnan al ɗin lil ahad ce ko lil jins ya fitar da ma'anar wato a fassarar ma'ana albir ɗin da ake nufi a yi a cikin wannan alkur'ani Allah ya ce walakin nalbir nagarta ita ce nagartar man amana billah man amana billah nagartar wanda ya imani da Allah wal yawmin akhir da ranar lahira wal kitab wal mala'ika da mala'iku wal kitab da littafi littafan Allah alkitab nan jins ne littafan Allah kenan wannabiyin da annabawa aka fara da ambaton aka fara da ambaton abubuwan imani wato ma'ana dukkan aikin nagarta mutum ba zai cimma nagarta ba ba zai zama zamanto managarci ba a wajen Allah wato nagartar da Allah yake nufi akan cewa al'innan lil ahad ce nagartar da Allah yake take nagarta a wajensa sanantacciyar nagarta a wajen Allah dole sai da imani me yasa aka soma da ambaton imani da Allah imani da Allah shine abinda shine ainihin mabudin mabudin tsira a wajen Allah tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san me haƙƙin Allah akan ku kuma me haƙƙin ku akan Allah kamar da zo a hadisin Mu'ad suka ce Allah da manzon sa ne suka fi sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙin Allah akan ku kubota masa shi shi kadai kada ku shirka da shi saboda haka kaga kenan wanda bai yi imani da Allah ba bai cika haƙƙin Allah ba wanda ku bai cika haƙƙin Allah ba wanda ya hana haƙƙin Allah min babu aula ya hana haƙƙin sauran bani adam da haka ba za ka taba samun mutum mai nagarta ba ya zama to kuma kan cewa ba mumini ba saboda haka sifa ta farko shine ita ce sifar imani da Allah domin wanda bai imani da Allah ba to babu makawa sai ya yi imani da wannan Allah domin mutum yadda Allah ya yi shi dole mai bauta ne idan bai bauta ma Allah ba zai bauta ma wannan Allah ko ya bauta ma mutum sa ko ya bauta ma aljan ko ya bauta ma mala'ika ko ya bauta ma sarransa ko kuma ya bauta ma wani gunki to don haka farkon nagarta mutum ya imani da Allah da cewar ya imani da rububiyarsa cewa shine mahalicci shine mai tasarrufi shine mai amfanarwa shine mai cutarwa shine mai iko akan halitta kuma shine mai tafi da lamarin halitta sannan ya imani da haƙƙin Allah kan abota masa shi shi kadai ya imani da sifofinsa na kamala ya imani da kyawawan sunaye na Allah tabaraka ta'ala dukkan wani abu mai kyau dukkan wani abu mai kyau dukkan wata sifa mai kyau da Allah ya tabbatar dukkan wata sifa da Allah ya tabbatar ma kansa ya danganta ya tabbatar da ita ga Allah tabaraka wa ta'ala dukkan wani abu wanda yake tawaya ce da na ƙasa da abin da ba babu kamala a cikin sa ya kore shi ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine a wato mataki na farko da zai sa mutum ya bi kuma dukkan irin dukkan irin kyakkyawa dukkan irin abin da kake tsammanin nagarta ne a wajen mutum idan ba shi da imani to a wajen Allah ba mai nagarta ne. kuma hatta a wajen mutane din ma nagartarsa za ta zamanto tawayayyen nagarta ce ba za ta zamanto nagarta ba sannan na biyu wal yawmil akhir yayi imani da ranar lahira imani da ranar lahira ita ce miftahin taqwa ita ce mabudin taqwa domin ita ce za ta sa mutum ya san cewa za a yi masa hisabi ya san cewa rayuwar bata kare a nan ba amma wanda bai yadda da ranar lahira ba zai ci kudin mutane yana ganin in ya sha a nan wajen ya sha ya ci kudin mutane ya samu lauya kwararre ya je ya kare shi ya zauna lafiya amma in ya san akwai ranar lahira ko da ya tsira a nan wajen ranar lahira in ya san cewa akwai hisabi ranar lahira wannan zai sanya shi ya ji tsoro kan kada ya ci haƙƙin mutane kada ya zalunci mutane don haka kenan wanda bai imani da ranar lahira ba nagartarsa zai zamanto kawai nagarta ce da yake yi in za ta tabbatar masa da maslaharsa in ba shi da maslaha kuwa babu zancen nagarta a gare shi amma mai imani da ranar lahira shine wanda yake wannan imanin nasa shi zai sanya shi ya kiyaye haƙƙin mai haƙƙi shi zai sanya shi ya istiƙama akan tafarki shi zai sanya shi abubuwa da dama waɗanda suke marasa imani da ranar lahira ba za su taɓa yin su ba saboda rashin yaƙini da rashin yadda da wata rayuwa bayan mutuwa wal mala'ika sannan kuma a ya imani da mala'iku imani da mala'iku wannan unwani ne na imani da gai ya gaskata cewa akwai wata duniya akwai waɗansu halittun daban waɗanda suke baka ganinsu amma an ba baka labarinsu masu gaskiya annabawan allah sun ba da labarin mala'iku wannan zai sanya mutum ya imani da gai imani da gaibu wannan shi ma mabudin wato yaƙini ne mabudin sanin Allah ne domin dukkan iliminka dan adam dukkan iliminsa dukkan iliminsa iya wato mahdudi ne mai iyaka ne da yawa daga cikin ilimi gaibu ne ilimi mafi yawa gaibu ne abinda yake bayyananne ne kaɗan to waɗanda suka san wannan sai masu sai ne masu imani da gaibi abin da ya nuna mana cewa mafi yawan ilimi gaibu ne shine hadith manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin annabi Musa da annabi Khadir da annabi Khadir da suka zo suka yi tafiya bayan ya bashi ilimin da ya ba shi sai wani tsuntsu ya zo ya dan ya kwatan ruwa a cikin a cikin teku ya tashi ya wuce ko tsayawa bai ba kawai tsoma bakinsa ya a cikin ruwan nan ya fita ya dan ɗebi ruwa ɗan kaɗan khidir ya ce masa ka ga abin da tsuntsun nan ya ɗiba daga cikin ruwan nan in kai mu in kai in ka kwatanta shi da ruwan tekun to ilimi na wanda na zo na nuna maka kai baka san shi ba da kai naka ilimin da Allah ya baka bai kai wannan abin da ruwan abin da tsuntsun ya ɗauka daga cikin ruwan tekun nan ba dangane da ilimin Allah tabaraka wa ta'ala ilimin gaba gabaki ɗaya jinsin bani adam ba su taɓa kaiwa zuwa ga wannan ba za su taɓa kaiwa bai fi haka ba wajen kwatancen wato ilimin ɗan adam da ilimin allah so raka duk yawan iliminka duk yawan iliminka idan ba ka yi da gaibu ba to ka ɓace hanya yawanci kuma wannan shine mabuɗin abin da ya sa mutane suke ɓace suke saba ma annabawa abin da ya sa mutane suke saba ma rashin yadda da gaibu to don haka mai nagarta shine wanda ya dada gaibu daga cikin gaibu shine mala'iku kai da akwai mala'iku kaga Allah madaukakin sarki yana cewa al'ummomi magabata abin da sanya suka bace kenan falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima bima indahum min al ilm yayin da manzannin suka zo musu da ayoyi mabayyana sai suka rinka alfahari da abin da ke tare da su na ilimi suna ganin su suna da ilimi abinda kuma annabawa suka zo musu ba wani abu ne wanda yake sabo ba ko kuma suna ganin bai fi abinda suka suka gada daga iyayensu ba to wannan rashin yadda da yin rashin imani da gai shi ya ɗaya daga cikin hanyoyin da yake kaiwa zuwa ga karyata annabawa wanda kudi ya karyata annabawan Allah ba babban tsakaninsa da zamantowa da samun sifar masu nagarta wal kitab Allah kuma yace yi imani da alkitab shine jinsin littattafan Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya saukar da littattafai ya zuwa ga annabawa wanda a ciki ya bayyana abin da yake so da abin da baya so ya bayyana haƙƙinsa ya bayyana haƙƙin kuma bani adam wannan a duk mutum ya da dukkan littattafan Allah wannan shi ma wannan asasi ne na nagarta mutum ya imani da dukkan littafan Allah wanda muka sani da wanda ba mu sani ba wanda aka ba mu ambatonsu a cikin alkur'ani su ne attaura da injila da azzabur da suhuf ibrahim da kuma alkur'ani wannan su ne suka zo a cikin alkur'ani aka ba mu su. amma ba su ne kadai littafan Allah ba wa qul amantu bima Allah ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qul amantu bima anzalallahu min kitab kace nayi imani da abinda Allah ya saukar na dukkan wani littafi min kitab wannan wannan na kira ce aka zo aka yi mata abin nan Allah maɗaukakin nan aka ce min kitab da alkitab ɗin aka kawo shi munakkar domin a nuna kan cewa dukkan jinsin littafi ya shiga ciki wanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi dukkan wani jinsin wato sawa'un wanda Allah ya ambata ya faɗe shi da suna da wanda Allah bai ambata ba mutum ya gaskata da shi wannan jinsin a wannan yana ɗaya daga cikin sifofin bayan Allah masu nagarta wannabiyin ya yi imani kuma da annabawa nan aka kawo su da sigar jam'i domin a nuna kan cewa gabaki ɗayansu sai ka yi imani da su gabaki ɗaya ne sannan imanin ka zai zama to ingantacce idan ka yi imani da su ga baki daya amma ka karyata da guda daya to wannan ya warware imanin ka ba babban abin da ya babban abin da ya tabbatar da kafircin yahudawa rashin imani da manzannin Allah inna إن الذين إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن wa بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا haka abin da yasa aka Allah ya ce ma kafirai su yahudawa su ne kafirai na gaske saboda sun ce sun yi imani suna bambancewa tsakanin Allah da manzanninsa su ce mun yi imani da waɗansu manzanni ba mun imani da waɗansu manzanni ba yahudawa hatta a zamanin nan ka samu mutane suna daga cikin mutane masu tauhidi gaskata Allah a irin nasu wajen ibada da yadda da cewa Allah ɗaya ne da rashin yadda da shirka yahudawa hanyar suna kan wannan yahudawa ba sa shirka jimhurinsu ba sa shirka in banda waɗanda yake a cikin fatara waɗanda aka samu su zo sun ce uzairu ibn la amma yahudawa hanyar suna nan akan tauhidi dalilin kafircin yahudawa karyata annabawan Allah sun karyata annabi Isa sun ce dan zinani sun karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa neman Allah ya ce su sun kafirce da Allah yi tauhidin su bai amfane su ba kadaitawar su da suke ma Allah bai amfane su ba saboda sun karyata sun karyata annabawa daga cikin annabawan Allah kaga hatta nasu din ma wanda suke kafin annabi Isa sai su ba su tsira ba annabi Sulaiman ba su da annabi ba su dauke shi a matsayin annabi ba annabi Dawud ba su dauke shi a matsayin annabi ba sai ga suna kawo kisoshi wanda ba su dace da makamin annabawa ba to waɗanda yake masu nagarta su ne waɗanda yake sun yi imani dukkan annabawan Allah wanda kuma babu wanda wannan sifa ta tabbata gare su in ba al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba musulmi su ne kadai suka samu wannan sifa sannan Allah ta'ala ya ce wa atal mal bayan an gama da imani wato kenan ba za ka samu nagarta ba sai da imani ba za ka samu sifar managarta su ne na farko tukuna masu sifar su ta farko aqida ingantatta imani sannan na biyu sannan aka zo sauran ayyuka bayanin ayyukan ibada wa atal mala ala hubbi sannan ya bayar da dukiya ala hubbihi akan sansa gare shi akan sansa ay akan san almal din wannan hali ne na bayar da dukiyar da yake wato yayin da yake bayar da dukiyan halin kasancewarsa yana mai soyayya ga wannan in ma ga wannan dukiyar wanda yake shine zahir tunda az-zamir na wa'atal mala ala hubbihi ko kace ai ala hubbi ala hubbihi al-mal ko kuma ala hubbihi ala hubbil mal ko kuma kace din ala hubbihi iyahu akan soyayyarsa ga reshi ga ga ita dukiyar ko kuma kace wa'atal mala ala hubbihi ai ala hubbillah ya ba da dukiya a kan sansa ga Allah wato saboda ikilasi ko kuma alahubbihi alahubbil ita ya ba da dukiya a kan sansa ga bayar da dukiyar dukkan wayannan abu ma'anoni guda uku dukkan su ingantattu ne kuma ya yayi shaida ga musamman dai biyu daga cikinsu na farko dai kaga Allah maɗaukakin sarki ya ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku cimma managarta ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so to dan haka ma'ana ala hubbihi ay ala hubbihi almal ala hubbil mal ya ba da dukiya tare da soyayyarsa ga wannan dukiya ya bayar da ita haka zalika wa yutimuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira yana suna ciyar da abinci akan soyi halin kasancewa suna son abincin saboda karancinsa a zamaninsu amma suna bayar da shi so da haka abinda ake nufi kenan mutum yana son dukiyar ya bayar kuma wannan ma'ana hadisin abin hurairah ya shaida gare ta an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayu sadaqati a'zamu ajra wa fi a wata riwaya ayu sadaqati afdal wace sadaka ce tafi falala ko kuma wace sadaka ce tafi girman lada sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an tasaddaqa wa anta sahih shahi ta'mal al-ghina wa takhsha al-faqr وليس إذا بل وليس أن تترك حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان yace mafificiyar sadaka shine kai sadaka alhali kana da lafiyarka kana mai koro wato kana mai son kuɗin ba lokacin da ka zama lokacin ba za ka iya yin komai ba ah, likita ya hana ka cin abinci ya hana ka cin kaza ya hana ka cin nama ya hana ka shan man shanu ya hana ka shan sukari ya hana ka shan madara <laughs> eh sau da haka a lokacin da me za ka yi dukiyar ba za ka iya kara aure ba ba za ka iya shiga cikin sanyi ba za ka shan ruwan sanyi ba duk wani abu da ni'imar duniya likita ya hana ka to lokacin da ko ka tarin kuɗin me zaki da shi ba ka da shi kuɗin to a ka yi lokacin kana buƙatar kuɗin cewar in ka samu miliyan in kana da miliyan ɗaya za ka iya rittaba yadda za ka ji daɗi a duniya to shi ne a shahi kana ƙoron wannan kuɗin ta amalul gina wa tahshal faqr kana ƙaunar wadata kana ganin zaka kana ƙaunar kana wato a fatan fatan samun wadata kuma kana jin tsoron talauci a wannan halin ka ɗauka kai sadaka ba ka kyale ba har sai tukunan ranka ya har sai idan rai ya zo makogaro dab da za ka mutu sannan ka ce a bama wani kaza a bama wani kaza bayan ya riga ya zama tuna wani a lokacin da an karga ka mutu ba shi kenan ba a lokacin ma ba a idan ka bayar ba in aka ce abin nan in ka ba da sama da tuluti sai magada sun yadda za ka iya wasiya da thuluthun dukiyar kai to ba wannan a lokacin ba wannan shine sadaka ba shine afdalus sadaka ba ita ma sadaka ce a wannan lokacin amma ba kamar a wannan ba to kaga wannan ayar wannan hadisin ya fassara ma'anar wannan ayar shi yasa yayin wannan ce ma'ana ta farko ma'ana ta biyu ala hubbihi ay ala hubbillah akan san Allah wato ma'ana yana nuni ga wato mutum ya bayar da dukiyarsa saboda ikhlasi ko kuma ala hubbil ita akan san bayar da dukiya wannan ma'ana ta farko ita ce ma'ana wadda take a bayoyin alkur'ani suke suke nuni gare ta duk da yake a ikhlasi shara'i ne ne ya zamanto cewar bayar da dukiyar mutum ta amfani shi ya bayar da dukiyarsa a kan halin kasancewa yana mai soyayyar dukiyar wa ƙurba ya ba ma ma'abuta zumunci wato dangi kenan zawil ƙurba shine duk wanda yake da ƙaraba da kai duk wanda yake da kusanci da kai ta fuskar iyaye ɗaya daga cikin iyayenka ko ta fuskar uba ko ta fuskar uwa saboda haka kakanni sun shiga ciki yan uwa shaƙiƙai da li'abai da li'ummai sun shiga ciki baffanni yan uwan uba kenan da gwaggwani yan uwa kenan sun shiga ciki da 'ya'yansu sun shiga ciki da 'ya'yan yan uwa duk sun shiga ciki waɗannan duk wanda yake da karaba daga gare ka duk wanda yake da karaba daga gare ka da ke kusanci daga gare ka komai nisanta ya shiga ciki tunda kaga zan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ce masa ya faɗa kun la as'alukum alaihi ajran illa al ta fil qurba bana ne bana neman wani lada daga gare ku a wajen isar da sakon alkur'ani abinda nake nema daga gare ku kawai soyayya fil qurba ai fi sababil qaraba soyayya saboda zumunci da ke tsakanina da ku abdullahi ibn abbas yake cewa babu wani gida babu wata kabila daga cikin kabilan qurayshawa face tana da zumunci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne daga cikin su daga wanda ya haɗu da su a kakansa na farko sai wanda ya haɗu da su a kakansa na biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar ko haka da kowannen su ka in ka zo ka bi nasabar su haka za ka gani to don haka duk wanda yake kusantar wanda yake da nasaba da kai ba wai sai kun hada kawai kaka ɗaya ba ma ko da a tattaɓa kunnan tattaba kunnan ka kuka haɗu to wannan yana da haƙƙin zumunci idan ka bashi ka yi abin da Allah maɗaukakin sarki yake so ka samu sifa daga cikin sifar managarta a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yayin da aka saukar da ayar ba za ku cimma nagarta ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so abu talhatal ansari da aka karanta masa wannan ayar ya je ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah allah ya ce ba za mu kai ga samun wato nagarta ba sai mun batar daga cikin dukiyar da muke so ya ce haka ne ya abu talha sai ce to dukiyar da ta fi kowace soyuwa gare ni ita ce gona ta wadda take ruha tana nan a cikin yanzu masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai gare ta gona ce wadda yake mai ni'ima mai rijiya wadda yake ruwan rijiya tana da wani ruwan daɗi ruwa mai daɗi mai sanyi annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin daɗin ruwan rijiyar kan sa a ɗebo masa ya sha daga ciki kuma gona ce wadda take wata ran abu talha yana sallah a ciki har ya ga tsuntsu yana ta yawo a ciki a cikin wato sarkakiyar itatuwan da ke ciki har ya makale ya kasa fita har wannan ya ɗauke masa hankali daga sallarsa yadda yake sha'awar wannan dukiya ce da yake sha'awarta sai zo ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya ce ba za mu kai ga nagarta ba sai mun batar sai mun ciyar daga abin da yake muke so to ya rasulullah wannan dukiyar na ba na miƙa ta ga Allah ka sanya ta inda kake so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya wannan kalma ce ta ban mamaki ya abin wato gwanin ban mamaki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa zaha fi qarabatika wa bani ammi ka je ka raba ma yan uwanka da ƴaƴan wato da ƴaƴan baffanninka wanda yake nuna kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ya handuma da babakire ba ya da dukiya ce wanda yake yana wanda yake shi kansa yana sha'awar a kawo masa ruwa daga cikin wannan dabina ya zo ce gashi ya ba mu Allah kuma tunda shine shine khalifan Allah ya miƙa ta ga hannunsa to bai ma ce zai karɓa bai yarba ma fuqara ul muhajirin ba ma ya karɓa ga kansa ba da shi da ahlul bait da matansa ko ce zai yarba fuqara ul muhajirin sai ce je ka ba ma yan uwanka je ka ba ma yan uwanka wannan shine shine wato daga cikin sifofi wajibai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan manzanni kuma sun fi cika sun suka cika domin dukkan sifar manzanni sun fi cika a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da cewa akwai wata tawaya a cikin sifar a cikin sauran annabawa ba daga cikin sifar manzanni shine sifar nasiha iradatul khair ba wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam san alkhairi ga mu'minai sai ya nuna masa abin da ya fi komai alkhairi a gare shi domin in ya raba sadakan nan ga 'yan uwansa sadaka ce sannan kuma sada zumunci ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadaka da ta tafi shine sadaka ga dawil qurba domin ita ce sadaka wasila sadaka ce da kuma sada zumunci sannan abu na biyu wannan zai ƙara ɗinke alaƙar zumunci tsakaninsa da 'yan uwansa 'yan uwansa su so shi su kiyaye shi su kare shi su tsare har su tsabe martaba ka bayan mutuwarsa idan kuwa ya zamanto cewar waɗansu ya ba ma sai a ce a ah, inuwar giginya ce sai na nesa da shi ne yake amfana to amma wanda ya yi mana kusa da shi to min da auna na nesa ɗin ya amfana to shi yasa farko wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambata kenan wa atal mala ala hubbihi dawil qurba domin wannan wato yin mutum ya rinka kyautata ma 'yan uwansa ɗaya daga cikin abin da yake kawo kyakkyawar kyakkyawar usra kenan kyakkyawar wanda abin da ke kawo wato iyali wato zamantakewar iyali kyakkyawa kenan al'umma ko ba al'umma abin da yake gina al'umma iyalai suke haduwa su kafa al'umma idan kowane iyali suna zaune lafiya suna son junansu suna taimakekeniya da juna suna ɗaukar nauyin juna to al'umma ma gaba dai haka za a zama to shi yasa farko shi yasa aka fara ambatar su domin da haka ne ake gina al'umma lafiyayya idan ya zamanto cewar an samu an samu wato iyalai rayuwar iyali ta yi kyau to ɗaya daga cikin abin da yasa rayuwar iyali ta yi kyau shine a kyautata zumunci ta hanyar bayarwa wanda suke da shi a cikin yan uwa su ba mu wanda ba su da shi ko zakka ce in ka tashi ba ma wanda za ka yi ba ce ka ba da zakka ga yan uwa ba ba sa cikin wanda aka faɗa sifar yan uwan taka ba ta cikin sifar da ake ba da zakka amma a cikinsu ka samu fukara da masakin a cikinsu da wanda ake gun bashi a cikinsu su ka kaddamar da su akan da nesa wannan shine aula sannan Allah madaukakin sarki ya ce bayan ya ce a gawil kurba ya ce wal kama sannan marayu ya ba da dukiyar da yake so ga marayu marayu su ne wanda suka rasa iyayensu maza ya alhali ba su kai balaga ba yaro in ya rasa ubansa bai balaga ba wannan shine ake ce ma maraya yaro ko yarinya to kula da su yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake tabbatar da nagarta a cikin wato mutum ba zai zamanto mai nagarta ba sai ya tara wannan sifa sai ya samu wannan sifa na kula da marayu domin su marayu ba su da ƙarfi ba su da kuma wanda yake zai nema musu tunda marhala ce marhalar yarinta marhala ce da take bukatar da take bukatar wato kariyar uba da gata na uba da wanda zai dauki yaro ya kula da shi ba wai kawai kan ya biya masa kudin makaranta ya bashi abinci ya dinka masa kaya ba a a kawai yaro ma ya ganshi ya rinka ganin kan cewar wannan yana yana da wannan hanana yana da wannan tausayin na uba gare shi to sannan a maza'ala idan idan aka duk al'ummar da ta tozarta marayu tana shuka tana shuka wato a dashen halakarta ne domin daga baya wa'annan marayu in suka tashi suka girma sai su rinka ganin gabaki daya al'ummar gabaki ɗaya al'umma ce wadda yake ta musu mu'amala da kasawa ta kyale su su halaka su sha wahala don haka su ne za su ɗauki makamai su yaƙi al'umma su ne za su zamanto masu da zaune tsaye su ne za su samu masu sanya irhabi a cikin al'umma amma waɗanda yake suka taso da wannan soyayyar ko da ba su samu soyayyar iyaye ba amma al'umma ta ɗauki nauyin su share musu hawayensu suka taso suka ji kan cewar su ma an tallafe su a cikin al'umma to ba za su tashi da wannan zafin a cikin zuciyarsu ba in ba a yi musu haka ba sai suna ganin me ne kunsu me ne kunsu da ya zama to gabaki daya al'ummar ta watsar da su me yasa wa me yasa wani da wani suke zuwa makaranta shi ko ba zai je makaranta ba dan kai ba shi da uba in an je ko kuma ya je makarantar a kore shi ya rasa yadda zai yi dan kawai ba shi da uba to in ya taso wannan sai ta sa zuciyarsa ta kekashe ya to babu rahama a cikin zuciyarsa sai gilda sai in ya girma sai ya zamanto al'ummar ga baki daya ta dinkuna kudarta daga irin waɗannan to don haka addinin don haka Allah madaukakin sarki ya nuna mana hanyar da za a yi maganin wannan mafsada shine a rinka ba mu marayu daga daga abinda ake so na dukiya wa masakin da miskinai al-miskin shine wanda yake talauci ya sanya shi ba shi da ya sanya shi wato a bigire ɗaya ko motsi baya iya yi ba shi da abin ba yawanci idan aka faɗe su tare da alfaƙir shine ake bambance su amma aka faɗi ɗaya daga cikinsu kusan duk ma'anar su ɗaya ne wanda yake ba shi da abin da zai wadatar da shi wato mai lizimtar wanda yake bukata ta zamanto sifa malizinciya a gare shi ko da yana da shi amma yana cikin bukata ko da yana da shi yana cikin bukata dan abin da yake da shi ba zai iya gama biya masa bukata ba ko da yana da abin hannun nasa kullum yana cikin bukata ta shi ne almiskin to shi ma a bashi daga cikin dukiya ko da ana so a dukiyar da ake so wal masakin da miskinai wabnas sabir da kuma wanda yake hanya wanda yake dan hanya shine matafi da guzurinsa ya yanke a waje ko da kuma wadaci ko da ba wai sai kawai a mabukaci ba ko da mawadaci ne amma guzurinsa ya yanke a waje to shi ma kar a bashi ya gayyara. ka a bashi ya tozarta mutum ya ɗauko daga cikin dukiyar tasa da yake so yake bukata yake kauna ya cire ya bashi ne da masu tambaya da masu roƙo masu roko domin wanda ya zo yana roƙo bukata ce ta sanya shi wanda ya zo yana roko bukata ce ta sanya shi tare da cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam a a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana roƙo ya hana mutum ya nuna irin abin da ke cikin roƙo na fushin Allah da kuma na kaskanci da rashin na wato kaskanci a nan duniya da lahira don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ba zai gushe ba yana tambayar mutane abin da ke hannunsu har sai ya tashi ranar alkiyama babu ko da tsokan nama a fuskarsa wata shi wato ya tashi fuskarsa kwarangwal saboda roƙo to amma idan mutum ya bayar idan mutum ya roƙo din ka bashi kada ka hana shi in yana in mawadaci ne ya zo ya tambaye ka eh, kai dai kana da ladan niyyar ka in ma da gaske yake yi yana in ma da ƙarya yake bashi da bukata ya tambaya kai dai kana da ladan niyyar da ka bashi wannan asali ne akan cewa mutum kada mutum ya hana mutane don kawai suna yin roƙo ba wai za a ce wannan asali ne na aibara ba wanda waɗansu suke cewa aibara ana ganin kamar abin nan ta kawace akwai waɗansu da suke ganin kan cewar ba za ka zamanto cewar wai fakiri ba za ka zamanto kan cewa mai san tarbiyya ta musulunci ba sai ka yi bara wannan ba koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam bace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake yi sanya sahabbansa su yi masa mubaya'a kan kada ba su mutane komai ba hakim daga cikin su akwai hakim ibn hizan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya a cewa ba zai roki ba zai roki kowa komai ba yana tafiya akan akan raƙu akan taguwarsa bulalarsa za ta fadi wani mutum ya zo cewa ba zai ce mi komai bulalata ba sai ya tsaya ya sunkuyar da raƙumin ya sauko ya ɗauki bulalarsa sannan ya hau ya tashi ka san raƙumi ba kamar doki ba ne ko alfadari wanda za ka iya sauka dole sai ya sunkuya sannan za ka sauka kuma wani sai da dabara to amma maimakon wai kawai ya ce da Allah mai mu bulalar da aka tabbe shi me to da ka ce a miƙo maka mana ya ce a'a ya yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu baya a cewa ba zai tambayi mutane komai ba shi yasa rabansa da ake bashi daga na fai'u daga cikin baitulman a lokacin zamanin sayyidina Umar baya tambaya ce in an kawo min rabuwa ne in ba kawo ba zan tambaya da ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawari ba zan tambayi kowa me ba to in tarbiyar musulunci ta ya za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar da mutane su irin wannan sannan kuma a ce tarbiyar musulunci ba za ka zamanto ka samu tarbiyya ta musulunci ba sai ka je ka zamanto mai roƙo ka je ka zamanto mabaraci amma idan mutum ya to bukata ta sanya shi har ya zo ya yi tambaya din har ya zo ya yi tambaya to ka to ya zama to a to ka bashi daga cikin dukiyarka ka ba mu masu tambaya idan mutum har tambaya ta kama shi kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tas'alin nasa shay'a yake ce ma wani la a a la tas'alin nasa shay'a kada ka tambayi kowa komai wa in kunta la budda sa'ilan fala tas'al illa salihin in la budda sai kai tambaya to kar ka tambayi kowa sai salihin sai a salihai wannan hadisi ne hasan shekh albani ya hassana shi kai ka tambayi kowa sai salihai wato sai mutanen allah mutanen da ka san istiqama su akan addini in ka zamanto da sai ka yi tambaya amma al'asul kada ka tambayi kowa komai in za ka yi tambaya ka tambayi allah domin allah shi ne zai juyo zukatan mutane zuwa gare ka su ne zai juyo hanyoyi ba wai kawai mutane ba hanyoyi tunda inda allah yake bayarwa ba sai ta hanyar mutane ba hanyoyin da baki daya da wanda ka sani da wanda baka sani ba taskokin Allah yawa gare su shi zai juyo taskokin ya zuwa gare ka ka roƙa da ƙini Allah maɗaukakin sarki ya baka wa fi kuma ya bada dukiyarsa wajen wato fi fakir a wajen yantar da wato waɗanda suke ribatattu ribatattun yaƙi da kuma waɗanda suke ƙarƙashin wato a ƙarƙashin bauta nan abin da ake nufi da su ne almukatabun wal asara almukatab shine wanda yake bawa ne amma yana jin yana da karfi sai ya nemi ya fanshi kansa a ɗora masa farashi ya rinka biya a hankali in ya biya sai a yantar da shi to wanda in aka samu wannan a cikin al'umma to suna daga cikin waɗanda ahalin khair ya kamata su neme su su neme su su ba su don sami 'yancinsu ko kuma ribataccen yaƙi ne an kama shi a hannun abokan gaba an kama shi a hannun abokan gaba an tsare shi ana neman ya ana neman sai an biya wani abu don a fanshe shi to babu laifi a ahalul haidu su nemi irin waɗannan su biya haka zalika kamar irin mutane da aka tsare su a kurkuku ko wanda an tsare shi shekara kusan ashirin akan bashin dubu goma yan uwanmu da suke zuwa kurkuku duk suna ba da wannan labarin mutane an tsare su shekara da shekaru an raba su da iyalansu an raba su da 'ya'yansu 'ya'yansu ba mai kula da su akan bashin bai kai akan bashin dubu biyar dubu goma dubu eh, eh, ashirin to irin waɗannan su harin haini wanda suke so su cimma matsayin albir su za su su ya kamata su tashi suna nema domin su biya a fitar da su daga cikin wannan kangi da aka sa su a cikin duk wannan yana ɗaya daga cikin nau'i na fakkun ba wa kama sala sannan kuma ya tsaye da sallah to bayan an yi maganar wato wannan dukkan su wato tatawu'i ne na dukiya da aka fassala inda ya kamata aka tantance wuraren da ya kamata a ce wato ka mai da hankalinka wajen bayarwa wanda ya samu wannan sifa na wato ya aiwatar da dukiyarsa wajen wayannan ayyukan alkhairi to sannan kuma ya zamanto yana tsaye da sallah ya zamanto kuma yana tsaye da sallah tsaye da sallah shine mutum ya yi ta akan lokacinta a cikin jama'a da hushu ya cika hushu'inta da ruku'inta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar to wannan shine wanda ya tsaye da sallah domin tsaye da sallah ta hada abubuwan da zai ba mutum kyakkyawar alaka da Allah ta hanyar ayyuka na gaban da ayyukan zuci da ayyukan ruhi ayyukan gabbai su ne tsayuwa da daga hannu yayin kabbara yayin takbirat da aka shar'anta lokacin kabbara harama da lokacin ruku'u da sujud da kuma sunkuyawa ruku'u da sunkuyawa sujada da dagowa waɗannan motsi na jiki wanda kowanne daga cikinsu akwai kaskantar da kai da akwai nuna kaskanci ga Allah akwai nuna kaskanci ga Allah da gabbanka na zahiri kai sannan kuma da tunaninka na hankali shine ta hanyar karatu da kake yi kana yin karatu kana tadabburi kana kabbara ga Allah kana zikirin Allah kana tunanin abin da kake faɗa kana karatu kana tunanin abin da ma'anar abin da kake karantawa kana addu'a kana zuciyarka tana cikin abin da kake addu'a wannan duk amfani da hankalinka sannan kuma na ruhinka shine wannan kushu'i din da kaskanci da kake ma Allah da kake jinsa a cikin zuciyarka ta ganin girman Allah da jin girman da jin girmansa yayin da kake yin sallah to wannan ibada ce ta hada waɗannan abubuwa guda uku to wannan ita ma sifa ce asasi ta nagarta sannan wa wa aqama salata wa ata zakka kuma ya da zakka wanda nuna kan cewa kenan wa atal mala ala hubbihi ba zakka ake nufi ba wato ma'ana albirru ɗin ba zai cika ba sai ka yi azzakatul sai ka bada haƙƙi na dukiya wanda yake na farilla da kuma haƙƙi wanda yake na tadawuri sai ka hada su duka baki ɗaya guda biyu sannan za ka cin managarta wal mufuna bi ahdihim idan ahadu sannan wannan sannan Allah ta'ala ya ce wal mufuna bi ahdihim idan ahadu sannan masu nagarta dinnan su ne masu cikawar alkawarinsu yayin da suka kulla shi yayin da suka yi alkawari idan ahadullah awin nas ko yayin da suka yi ma Allah alkawari ko suka yi ma mutane alkawari wato sifar su shine sifar cika alkawari sifar su shine sifar cika alkawari domin wannan shi wannan sifa ita ce take bambancewa tsakanin mumini mai gaskiya a imaninsa da munafiki munafiki shine mai yin alkawari yayin da yake alkawarin ya san ba zai cika ba ko ba zai cika din ba wannan shine alamar munafunci to amma wanda yake mai cika alkawarinsa yayin da yayi ya kulla alkawarin a cikin zuciyarsa akan zai cika kuma yana ya tsaya akan cika wannan alkawari to wannan shine sifar imani wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's sannan kuma da masu haƙuri nan an kawo shi da sigar a da sigar nasba da iradin nasaba aka yi masa ba a ce wa sabiruna ba kamar yadda aka ce wal mufuna tunda mahallin sarrafa ne walakin nan birra man tunda sunan bir a abin habaru lakin ne habaru lakin ko marfu ne to kamata ya tunda shi ma an yi masa atafi akan marfu'i mahallin sai zamanto rafa to amma sai aka kawo shi da nasba to wannan idan al'af idan ka zo za ka yi afafi a rugar larabci za ka iya yi bil itba ko kuma ka yi shi alal kafi bil itba shine ka bi irabin al al ma'tuf idan marfu'i ne kai masa rab'a kamar nan da aka ce walmufuna mufuna da an ce man amana billahi man din nan mahallin sarrafa ne sai aka ce wani nan ma al to amma sai aka ce a asabirin nan sai aka yi alal kaf'i to yawanci abin da yasa ake yin wajen wajen wajen yin wajen atsafi idan aka kau da kai daga yin itiba'i aka yi alqat'u to yawanci sai akwai wata lukta ta balaga a ciki to nan nuktar balaga din shine a yi yabo ga masu wannan sifa shi yasa waɗansu suke cewa wa a husu sabirina ana yin takdirin ana yin takdir alfi'il wal fa'il wannan sai ya zamanto mansu a abin nan maf'ulun bihi ne da aka kawo shi ana kaddara fi'ili da fa'ili wanda yake ba da ma'anar abin da aka kafa ɗin domin sa ai wa a husu bil madhi ina keɓance yabo da wato masu haguri wannan domin a yi ishara da cewa duk waɗannan sifofi to wannan sifa da za a faɗa ta ƙarshe ita ce duk tafi komai ita ce wato masu haƙuri masu haƙuri a filba'asa'i lokacin tsanance-tsanance aishi alba'asa jam'u bu'us albu'us shi ne tsananin talauci tsananin talauci rashi tsananin bukata wasu haƙuri a cikin tsananin talauci domin talauci abu ne wanda yake daga Allah wanda duk yadda ka so in Allah maɗaukakin sarki bai yaye shi ba zai yaye kuma a rayuwa ba za ka raba mutum Allah ya jarabce shi da wannan sifa ba saboda haka maganinta ba shi ne ka fita daga rayuwar ba ko kuma ka ce ba za a talauci ba zai zo maka ba talauci ba zai zo maka ba sahi ana neman tsari daga gare shi kamar yadda daga cikin addu'o'in da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana safa da yamma Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr Allah na neman tsarinka daga kafirci da talauci kullum da safe ka faɗa sau uku da yamma ma ka faɗa sau uku saboda talauci abin gudu to amma idan Allah idan ya zo idan ya zo ka nemi tsarin amma Allah ya kawo shi to Allah akwai hikima a cikin al'amuransa to sai ka zamanto mai haƙuri mai juriya a kanka ma'anar haƙurinka yayin talauci shine kada wannan ta sanya ka kai fushi da Allah ya ce me da Allah zai sanya min wannan na buga na buga babu wani bayani me in sallace na yi in in addu'a ce an yi a karkai wannan shaɗan sai ya buɗa maka kofar mutunce ma Allah baraka wa ta'ala ka zama to mai haƙuri domin Allah yana son bawa sai ya jarabce shi kuma la'alla waɗansu abubuwa ne kai ma Allah ka sani ko baka sani ba wanda Allah yake so ya tsarkake ka daga gare shi tun anan duniya ko kuma wata daraja ce Allah yake so ya baka wanda yake so ka yi haƙuri in ya jarabce ka da talauci ka yi haƙuri wannan haƙurin ya kula don sallah da azumi da yawan bauta da zaka ya cilla ka zuwa wannan daraja saboda haka babban tanadin da zaka yi ma talauci in ya zo shine haƙuri kafin ya zo tanadin ka shine addu'a Allah ya tsare ka da shi in ko ya zo to sai kai shirin haƙuri ka jure eh, har allah maɗaukakin sarki ya yayi shi wabarra da kuma cututtuka su ne wato rashin lafiya rashin lafiya in allah ya ita ma wannan nau'i ce ta jarabawa ya zamanto a jikinka allah maɗaukakin sarki ya jarabce ka da rashin lafiya wahin alba'as da kuma lokacin alba'as shine tsanani abinda ake nufi da alba'as shine alqital wala ya'tuna alba's illa qalila ay wala ya'tuna alqital illa qalila alba'as ma'ana sun yazo a cikin alqur'ani shine alqital wato masu hakuri hin alba's yayin da ake karawa yayin yayin yaki ma'ana ba sa juyawa baya su bar wato a manufar kare al'umma a manufar kare addini da ɗaukar kalmar Allah bal hakuri zasu yi su jure har sai nasarar Allah tabaraka wa ta'ala ta zo ba za su yi kuka ba ba za su yi rauni ba ba za su yi raki ba to Allah ta'ala ya ce ula'ikan na sadaku waɗanda aka sifanta su da waɗannan sifofi na imani da ayyuka waɗanda za a yi da dukiya da ayyuka waɗanda za a yi da jiki da kuma ayyuka waɗanda suke a cikin zuciya suke shine kamar wannan haƙuri ɗin aiki ne na zuciya hmm? to waɗannan su ne suka yi gaskiya yayin da suka ce sun yi imani ko kuma da suke da'awa albir wanda suka ce mu ne managarta wato ba masu cewa a mun fuskanci ai wanda duk ya fuskanci kibulanmu shine akan nagarta ba a'a ba wannan ba ne waɗanda suka yi aiki ne wa ula'ika humul muttaqun kuma waɗannan masu wannan su ne al muttaqun ne masu tsoron Allah da gaskiya a cikin sifar a cikin kawo jumla ismiya da cewa ula'ika alladhina sadaqu waɗannan su ne waɗanda suke gaskiya wa ula'ika humul muttaqun akwai alqasr a ciki hmm. wato waɗannan ba wasu su ba su ne suke gaskiya ma'ana waɗansu wanda ba su zo a kan waɗanda ba su duk waɗanda ba su kasance masu sifantuwa da wannan sifa ba in sun yi da'awar nagarta wannan ba masu gaskiya ba ne a wajen Allah kuma waɗannan wa ula'ika humul muttaqun waɗannan su su ne kaɗai masu tsoron Allah aka ƙara takidi da zamirul fasl ula'ika humul muttaqun domin a daɗa ƙarfafa uslubil qasr ɗin a nuna kan cewa waɗannan masu wannan sifa ba wasu su ba su ne masu takawa saboda haka kun kenan addini Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ga abin da nagartar addini za ta kai ka gare shi in dai za ka kai kowannen mu ya makansa mizani kowannen mu ya dora kansa akan mizani ya gani Addini namu a baki yake ko ko ba a baki yake ba addini ba zai taba kasancewa a baki ba addinin yahudawa shine a baki don su ne suka rinka wannan magana addini bai zamanto mai kula kawai da shakiliya da mambar ba da zahiri kawai ai abin nan ka ɗauki waɗansu 'yan abubuwa da kake so suke maka sauki a cikin addinin ka bai daga baki ɗaya addinin shine wannan da yawanci abin da muke zaluntar kanmu kenan yanzu abinda za mu iya sai mu ɗauke shi mu ce ai wannan shine addini kowa in ya kama wannan abu sai ya rike shi ya ce a wannan shine addini to addini dai Allah ake ma to ga abinda Allah ya nuna cewa shi ne addini na gaskiya ne mizanin mizani a wajen Allah baraka wa ta'ala to da ka sai mu auna kanmu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu istiqama akan sa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana karya karya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya sanya mu da masu jagora da masu tsoron Allah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ya ce ƙasa ba ta cin jikin annabawa da siddiƙai da makaranta alkur'ani idan da shi ya inganta hadithin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine inna Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsad al anbiya Allah ya haramta ma ƙasa ta ci jikunan annabawa wannan shine inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saura wannan babu nasti daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma athar sun zo daga sahabbai waɗanda suka nuna ya afku ga waɗansu wanda ba annabawa ba ƙasa ba ta ci jikinsu ɗin ba har zuwa wata mudda da suka gani kamar da ya faru ga jikin baban jabir bin abdullah abdullahi bin amr bin haram wanda ya buɗe aka buɗe su da shi da sauran shuhada a uhud bayan shekara arba'in aka jikin su nan kamar yanda yake to amma nasi dai akan annabawa ne saura ka saura kuwa duk kamar abinda akwai ƙa'ida da imamu Shafi ya faɗa cewa abinda ya zamanto mu'jiza ga annabawa Allah zai iya sanya shi ya zamanto karama ga waɗansu daga cikin salihan bayi amma babu nasi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wato ƙasa ba ta cin jikin as-siddiqi da haka dan wanda yake salihi kuma ƙasa ta ci jikinsa wannan ba dalili bane akan cewa ba salihi ba an fahimta inda da wannan nassin sai a ce to shikenan alama duk wanda aka ga jikinsa ƙasa ta ci to shikenan ba siddiqi bane kenan da diki ne da ka saba da ka ta jikin shi ko kuma ko da makarancin alkur'ani ne a ce to makarancin alkur'ani ya ba da gaskiya ba tun da makarancin alkur'ani ne da gaskiya da ka saba ta jikin sa ba a ashahid dai wannan hadisin bai inganta ba wanda ya inganta shine wanda na ambata Allah ta'ala ala wannan kuma hadisi yana tambaya ne akan hadisin man ta'a ta'aman fala yabi'u hatta yastawfiya wannan hadisi ne sahihi hadisin Abdullahi dan Abbas wanda ya sai abinci kada ya sayar da shi har sai ya auna shi har sai ya karbe shi ma'ana har sai ya har sai zamanin abinci ya yi intikali gare shi wannan ko kowane da gwargwadonsa ko dai a auna maka ko kuma ka ɗauka ka kai shi to ɗinka hmm, wato kada a yi cinikin kada a yi cinikin takarda kada a yi cinikin allocation sannan hadithin la yabi ahadukum ahadukum ala bai akhihi hatta hatta hatta yabta'a aw yadhar la yabi ahadukum ala bai akhihi wannan wannan wannan hadithin abin huraira ya zo da wannan sigar la naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yakhtuba أن يخطب المسلم أن يخطب أحد أن يخطب على خطبة أخيه وأن يبيع على بيع أخيه kada mutum ya yi ciniki a kan cinikin ɗan uwansa ba to ma'ana mutum yana cikin yana sayarwa ya zo zai sayar da gidansa ana cikin ciniki sai ka ce ai ina da wani gidan wanda yake ya fi wannan kuma ya fi shi sauƙin kuɗi to wannan haramun ne sannan kuma yana tambayar me bai'un najashi bai'un najas shine an yazi da fi sil'ati man la yuridu shira'aha wanda mutum ya zo ya kara a cikin farashin abin sayarwa baya ko ba so yake ya saya ba ana cikin waya an ce dubu ashirin mutum yana cewa a rage masa sai ka zo ka ce abin nan kai ka saya a dubu ashirin da daya don wannan tunda yana bukatar ta ce to shi kenan dubu ashirin da daya in ne ya saya wannan shine bai'un najas Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan na da kuma kamar da yake faruwa wajen sayarwa yana faruwa wajen saya ma na ya halatta amma yana da khiyar yana da khiyar domin wannan abin ya shi da wanda ya najas ya saba ma Allah sannan kuma shi da ya sayar din idan da haɗin baki a ciki shi ma yana da kamashin wannan kuma wannan kuɗin da ya ci kudin da ya ci ya zama to min akli amwalin nasu bil batil wannan ƙarin da ya fita akan akan sil'a shi kuma idan mutumin ya gane yana da an yi masa najash yana da khiyar yana da zaki zai iya dawo ya warware cinikin ko kuma ya ce abin da ya zama to an ruɗe shi akai ya kara akan farashin sil'a fiye da yadda yake sai ya istirdadin a dawo masa da shi wanda yake in yana tsoron Allah abin da ya kamata ya masa kenan ya ce kai hakuri wannan rudin ka aka yi abin nan a dubu ashirin ne amma ga dubu ɗaya ka an dawo maka da ita sannan bai a taimaki bai a wannan shine ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya ma'ana tana da suwar da yawa amma surarta shine ka ce abu a kuɗi hannu kaza zuwa ga ajali kaza ba tare da ka haddade wanne ne daga ciki ba ya zamanto an raba haka to wannan shine bai a taimaki bai a waɗansu kuma sun ce wani ya daga cikin bai udeni bidai kana da bashi eh, ka sayar da bashinka ka sayar da bashinka bashi ga wani ka sayar da bashinka bashi ga wani kamar yadda yanzu ake yi a cikin kasuwar abinnan kasuwar abin da ake ce masu spot market mutum a ce ya sai wannan yawanci masu wanda ake ta yin kwasa-kwasan nan da ake yi na forex masu cinikin masu cinikin kudi ta intanet ina da yawa wannan yana shiga ciki akwai riba karara a ciki to wanda ma suka yi tsantseni wajen barin riba din to wajen buyu'ul ajal wannan bai a ce nufi bai a tana ciki alal misali a ce maka a yanzu za ka sai dala a ƙarshen watan august za ka mallaki wannan dala ɗin za ka mallaki dala ɗin a ƙarshen watan august tun yanzu a ƙulla cinikin a kan 117 a kan 118 ko 119 ko wani mutane ko da ka saye ta a haka kuma ana tsammanin kan cewar zuwa watan august tun da azumi zai zo za ta tashi to kai tun yanzu sai ka tun yanzu sai ka kulle ta ka sai amma baka biya kudin ba shi ma kuma wanda zai baka din bai baka ita din ba to amma ka riga kana da wannan contract din sai ka samu wani shi kuma ya ce ka sayar masa wannan contract din taka ka sayar masa wannan eh bai biya ba to shi abin nan kaga shi kai kana bi bashin da kake bi shi ma kuma kai kana bi ana bin ka kuma ka sayar da bashin ga wani shi ma kuma a bashi to wannan duk suna daga cikin irin abubuwan da sun zo a cikin forex trade amma kamar wa'annan abubuwa ginan su wajen sukun mu'amalat wanda a gaskiya suna bukata saboda yanzu hanyoyin ciniki cinikayya da dama sun zo waɗanda suke a ba a kiyaye usulun shari'a a ciki lai suna ana bukatar abin da wanda zai shiga ya zamanto ya san hukuncin Allah a cikin abin da yake yi والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على